sha biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun cike ne a ƙarshen aya ta talatin da shida cikin wannan sura mai albarka suratu safat za mu dan koma baya kaɗan mu taso daga ofisar allazina zalamu wa azwajuhum aya ta talatin da biyu dan mu haɗe su ta fuskar ma'ana wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura din ashirin da biyu ne son ce na'am أعوذ بالله من shaitanir الرجيم فلم وأن يعبدوا من الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وبنجي تعالى زي كي احشر الذين ظلموا كتارا وأن دسك ذلك كاوننسا وأن دسك ذلك كان فتهير الشركة domin lafazin azzulmu a cikin Alƙur'ani yana ɗaukar ma'ana guda biyu akwai azzulmul akbar babban zalunci wanda babban zalunci ma'anarsa kafirci ko shirka ubangiji ta ala ce wal kafiruna hum zalimun ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wasiyar luqman lokacin da luqman ke wa ɗansa wasiyar yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ubangiji ta'ala ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin sannan ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun lafazin az-zulm a cikin dukkan waɗannan ayoyi da na karanto da ire-irensu na nufin kafirci ko shirka ko fita daga musulunci amma akan kawo zalunci kuma ana nufin karamin zalunci wanda karamin zalunci shine mutum ya zalunci kansa ta hanyar sakaci da wani wajibi da Allah ya wajabta a kansa ko ta hanyar cewa wata kaba'ira cikin kaba'ir zunub da Allah ya haramta a kanshi to wannan ana akan ce mutum ya zalunci kansa kamar waɗanda suka ƙi hijira ba tare da uzuri ba Allah ya ce game da su innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض كذا نقول ظلم الإنسان نفسه تهير بل ونواجب إذا أكا وجب تامتا هذا كما أشياء نفسي قال لك ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير da haka anan ushur allazina zalam ku tara waɗanda suka yi kafirci suka yi shirka suka hada Allah da wani wajen bauta wa azwajahum su da ire-irensu ko da zamanin su ya sha bamban garin su ya sha bamban mai shirka a kasar Hausa daidai yake da mai shirka a kasar Igbo bakin fatan mai shirka daidai yake da farin fatan mai shirka a zuwa azwajin din kenan wa ma kanu ya'budun su da irin abin da suka rinka bautawa ba Allah ba wato min dunillah wanda ba Allah ba fahduhum ila siratil jahim ku shiryar da su ku yi musu jagoranci zuwa ga tafarki na zuwa wutar jahannama Allah tsare bayan an kora su an tafi ana tafiya da su sai Allah ce wa kifuhum ku tsayar da su innahum mas'ulun su din tambaya za a yi musu a yanzu tambaya ta kunyata su tambaya ta nuna musu gajiyawar su da gajiyawar wanda suka wa ba Allah ba kasawar su da kasawar duk wanda za a yi wa bauta din ba Allah ba a ce da su malakum la tanasaruna me ke gare ku yau ba za ku iya taimaka mu juna ba asalin tanasaruna ta tanasaruna ta din guda biyu me ya hana yau ku rika tallafa mu juna a a gidan duniya kun riya cewa wani zai cece ku a gidan duniya kun ɗauka wani zai ba ku kariya ya tsare muku azabar Allah to ya gashi ku da wani nan an kora ku zuwa ga cikin azaba ko ku tallafa masa ba shi ma baya da ikon ya tallafa muku me ya kawo haka Allah ce bal humul yawma mustaslimun bari su a wannan rana gaba daya masu mai kauya ne ba mai ta cewa ba wanda ya sai ce wani abu a gaban ubangiji ta Allah wa akbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sashi ya waiwaya ya kalli sashi Ya yatasaaluna suna tambayar juna wato tsakanin shugabanni da suka ja mutane akan shirka da bid'a da ayyukan barna da mabiya din da suka yi wa shugabanni biyayya akan shirka da bid'a da ayyukan barna da al'adu da aka gada iyaye da kakanni sai su rinka tambayar juna wannan ya tambaye wannan wannan ya tambaye wannan ga abin da za su ce قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين قالوا سوما بيا سيف كده سوغبني انكم كنتم تاتوننا على اليمين كو كون كسانتي كنا زومنا منا تداما لاربا سكنتي ابي يا زو تداما abin nufi idan ana tsammanin alheri ta tare da abu sukan ce kuma abu ya biyo ta hagu idan ana tsammanin sharri ta tare da shi da wannan zance ke nufi kun kasance kuna fito mana da halaka da barna amma a cikin rigar shirya sai muke tsammanin shirya sai muke tsammanin daidai ne abin da kuke faɗa mana Ta ta'atuna na al yamin an gane ku kalu su shugabannin sai bal lam takunu mu'minin a'a dama can ku ba ku yi imani na gaske ba inda kuna da imani na gaskiya to ai imanin zai nuna muku cewa kada a faɗa muku wance tsakanin me yake da hujja menene baya da hujja kuka bi mu ku hujja amma ba rinsa su muka yi da bindiga ba sannan ba makami muka firgita ku da shi cewa dole sai kun yi mana biyayya ba ba mu da wannan ikon kanku shine wa ma sallallahu alaikum wa sultana ko dai suna nufin ba da karfi muka yi amfani muka tankula ko wajen kuka bi mu ko suna nufin ba mu kawo ta kwakwarar hujja ba haka kawai muka faɗa kuma kuka bi kuma dukkan guda biyun haka ne domin yan bid'a da suke jan mabiyan su akan barna ya ai shugabannin ba su tsare mabiyan da makami cewa dole sai kun bin ba sannan kuma shugabannin ba su kawo wata hujja da za ta iya gamsar da mai saurare ba dan me aka bi su ba hujja dan haka za su faɗa ranar tashin kiyama wa ma kana na alaikum min sultanin ba mu da wata hujja akan cikin da abin da muka kawo na halarci muka halarta kuka bi na haramta muka haramta kuka bi muka shar'anta muka kawo duk kuka yadda ba kwa neman dalili ba kwa neman hujja bal kuntum qauman tagin kun kasance mutane tagin masu ketare iyakar ubangiji to bayani ya kan kama a cikin zukatan Allah ke fa haqqa alaina qawlu rabbina inna lazaiqun فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فحق علينا قول ربنا كما قال أبنجي تفاعل أكمل تثبت أكمل مودك maganar ubangiji ta cewa zai cika wutar jahannama da waɗansu kantararrun bayi sai ya kasance mu ne wanda wannan kalma ta gaskata akan Allah tsare abinda shugabannin za su faɗa ba bayan su wato kenan qauli rabbina wato kalmar ubangiji ana nufin kalma ta azaba Allah ce walau shi ina la atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون قول ربنا وتكلمر عذابة أبنجدي da haka Allah ya fassara ta a nan gurin cewa ita ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan a wani lokacin a ce kalimatul azab a wani lokacin a ce kalima din kawai ba tare da an ce azab ba walau ka rabbuka لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah tsare mu daga cikin wanda wannan kalma za ta fada kansu inna la zaiqu za su ce da mabiyan fato lalle mu da ku masu dandanan azaba ne fa agawainakum da haka sai muka batar da ku muka halakar da ku muka ja ku cikin bidiyoyi da shirka inna kunna gawi dama mun mun kasance halaka ko batattu tallafi fa innahum yawma idhin fil azabi mustarikun fa innahum lalle su yawma idhin a wannan rana fil azabi cikin azaba mustarikun za su yi tarayya da juna ba bambanta tsakanin shi shugaban da ya ga mutane kan barna da su mabiyan da suka bi shi shugabannin za su yi tarayya cikin azaba wani ba zai iya amfanin kowa ba shi mabiyi ba zai ta moriyar biyayya da yawa shugaban ba shi shugaban ba zai ta moriyar yawan mabiyan da suka bi shi ba walan yanfa'akum al-yawma idh zalantum annakum fil azabi mushtarikun a yau kam babu wani abin da zai amfane ku tunda da kun yi tare a cikin azaba ma na tsakanin mabiya da waɗanda suka bi su Allah tsare Allah tsare inna kadhalika naf'alu bil mujrimin إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنا كذلك للم كما هكذا نفعل بالمجرمين زام أي أيوة وتر دكا ما في إجرامي أدب عند سكي لفظ الإجرام ينا نفهم أي كتببل ليفي tun daga kafirci zuwa ga abin da bai kai kafirci ba ana iya kiransa al-ijram ko a ce masa al-jariba akan ce ta irtakaba fulanu mil jarima wane ya zake wa babban laifi ila kafirci ila kisan kai wato abinda bai kai kafirci din kazalika kamar haka ne na fa'alu bil mujrimin wato mu aiwatar wa kafirai wato ire-iren waɗannan mutane mabiyan da suka bi shugabanni kan farna shugabannin da suka ja mabiya kan farna a kowane zamani a kowane wuri suke haka sakamakon su ranar gasar kiyama larabawa ne bakakken fata ne haka sakamakon yake yan afirka ne yan asiya ne haka sakamakon yake kazalika naf'alu bil mujrimin kamar haka ne zamu aiwatar da waɗanda suke wato al mujrimun wato waɗanda suke masu saba ma ubangiji ko kace waɗanda suke wato ainihin kafirai innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun kamar matambayi yayi tambaya me yasa za su samu kansu cikin wannan azaba sai aka kawo wannan aya a matsayin jumla ta aliliya wato jumla da ake kawo cewa an yi kaza don kaza innahum saboda su din kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha idan an ce da su ba abin bauta bisa ga sai Allah yastakbiruna sai su da girman kai suna ganin su ba za su yi da wannan ba sai su ce aja'al al-alihata wahida in yanzu a dunkule alloli gaba ɗaya a mayar da su Allah ɗaya wannan kan abin mamaki yanzu ba za a nemi taimakon kowa ba sai Allah ba za a kama kafa da kowa ba sai Allah to shine abin da su ba sa so ba sa son a ce la ilaha illallah a nan gurin kalmar la ilaha illallah ba wai furta kalmar ba kadai a'a ma'anar da ta kunta domin lafazin al'ilahu a cikin larabci yana daukar ma'anan al-ma'bud sawa'un kana da haƙƙin aure wafi abinda duk aka bauta an bauta masa ne bisa ga ya cancanta ko an bauta masa bisa ga rashin cancanta duk ana kiransa suna ilahu amma galibatul istimal rinjayen aiwatar da kalmar a larabci sai yasa ake amfani da ita akan idan an ce al'ilahu. to ba abin da ake nufi sai al-ma'budu bi haqqin abin bautar gaske kaga ko ba abin bautar gaske sai Allah shine wanda mutan sama mutan kasa suke bauta masa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa al-hakim al-alim shine wanda abin bauta ne shi a saman kuma abin bauta ne shi a kasa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda ba wanda ke cikin halitta da ke cikin sama ko kasa fa sai ya zama bawa ga Allah madaukakin shi Allah din shine abin bauta daya ɗayan da ba da abokin tare to lafazin bauta din na nufin dukkan abin da yake bauta hakkin sa ne shi kadai shi ake sallah dan shi ake azumi dan shi shi ake girmamawa ta dukkan abin da ake kira almanasik a cikin aikin hajji duk wani abin da aka yi an yi ne dan girmama Allah subhanahu wataala yawan arfa ba filin ake girmama ba an je ne dan bin umarnin Allah ko da sun batar hajar al-aswad ba dan shi dutsen yana amfani ko cutarwa ba an yi ne dan bin umarnin Allah dan raya sunnar manzon Allah da haka Umar bin Khattab lokacin da ya sun batar hajar al-aswad yace wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau anni walau anni ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك yace ina da cikakken sanin cewa kai dutse ne baka iya cutarwa ko amfanarwa ba dan na ga manzon Allah ya sambace ka ba abin da zai sambace ka tsammanin Umar dan Khattab yana magana ne da dutsen <laughs> ba da dutsen yake magana ba wanda suke tsaye a wajen yake so ya nuna musu cewa kada ku ga an sai a sambace shi sai ku nemi albarka a wurin sa a'a ana nema ne a wajen Allah subhanahu wataala ina ba mun fahimta wato kenan tasiri gaba ɗaya na hannun Allah to da yawa daga cikin mutane ko da sun yarda cewa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzawa shi ke falatarwa to amma a waje ɗaya sai kaga kuma suna ganin banda Allah akwai wani na iya yin wani abu cikin ayyukan Allah wani na iya sa ka samu ko ka wani na iya arzuta ka kawai talautar da kai wani na iya kaza wani na iya kaza to kaga wannan sanya wa Allah kishi yake lokacin da aka ce Allah kadai za a yi wa wannan sai su damu cewa an yi hakan ne dan a yi habaiti wa ko dai waliyin su ko shi su da suke wa in ba haka ba dan me zaka ce Allah kadai ba a kama kafa da wani shine innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun anan gurin mutanen makka da suke bautar lata da uzza wanda a kansu wannan aya take magana suna da cikakkiyar masanar cewa da lata da uzza ba su iya kashewa ko su raya da haka ma Allah ya ba da shaida a kansu da wannan aqidar wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah amma abin da suke cewa shine da lati da uzza suna da sarki ba su da mitti irin yadda kai da ni da mu muke da datti tunda mu muna da datti bai kamata mu roki Allah bukata sai tsaye ba sai mun bata kan wanda bai da datti mu kama kafa da shi dan yayi mana kiso a wajen ubangiji shi ne sirrin bauta wa lata ko bauta wa uzza ko bauta wa manata ko hubal ko duka wani gunki da aka bauta ma asalin wannan aqidar ita ce wadda da dama daga cikin mutane suke yi ko da ƴan mutum ita suka yi game da annabi isa bambancin shine su waɗansu sun yi game da wani sassaƙin dutse ko ita ce wannan kuma sun yi game da wani bil adama mai jini da soka asalin wannan aqidar ita ce waɗansu kafiran makan suka yi game da mala'iku asalin wannan aqidar ita yahuda suka yi game da uzairu kuma ita asalin wannan aqidar waɗansu suka yi game da ko waɗanda za a ce yi ko shehuna da ba sa kashewa ba sa rayawa amma dai muna kama kafa da su don su kusanta mu da Allah me bambanci akan aqidar bambancin kawai shine wa aka kama kafa din da shi amma asalin kamun kafa dai ta sunansa kamun kafa ya rage da wa aka yi wancan yayi da itace wancan yayi da dutse wancan yayi da mutum wancan yayi da mala'ika wancan yayi da annabi wancan yayi da sahi wancan yayi da wali a ƙarshen sakamakon shine gaba ɗaya sun yi ne sun yi kamun kafa to akan wannan muke rigima ba akan wanda aka yi kama kafan da shi lokacin da muke zargin kafaran maka kan sun yi kamun kafa da lati da uzza shi fa suke ita muke faɗa bakar magana ina ruwan mu da shi shi gurɗan muke faɗa baka magana me yayi mana ina ruwan mu da shi me ne fa a ciki lokacin da muke zargin yan musha akan sun bauta annabi Isa yanzu wannan ya nuna mun mun da annabi Isa mun ce a dana bauta masa lokacin da muke zargin yahudu in sun kira uzairu dan ya biya musu bukata muka ce ku daina kiran shi ba a kiran annabi uzairu Allah kada ake kira yanzu wannan ya nuna mun yi rashin kunya ga annabi uzairu tunda mun hana a kira shi to dan mai idan muka ce kar a kira shi wani kar a kira wali wani sai ku ce wali wani da shehin wannan an yi masa rashin kunya an zage shi ana zagin wali yake sa kasar kasar ba ba a ruwan sama shi yasa kasar arzikin kasar wannan abubuwa ne yana da ya kamata mu fahimci waɗannan abubuwa yadda za mu yi kabbara ta ku ta yi kanto da yawa ta rage ta إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون إنهم للي كانوا سنكسنتي سنكسنتي إذا قيل لهم إذا أنت رسول لا إله إلا الله kada ku bauta kowa sai Allah ya saki jirin kafir da girman kai wato shi amfanin misali dan kusanto da nesa ka gani duk abin da yake da kai musu magana abin da suke mana abuduhum illa li yusarribuna ila Allah ba wani komai sa muke bauta musu ba sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wataala to anan gurin aqidar kanta na cewa sai maka iso zuwa ga Allah to yanzu wannan ka kamanta Allah da halitta halitta take take bukatar a maka iso zuwa gare ta Allah baya bukatar iso Allah ba bukatar isu idan sarkin garinka da hakimin garinka da gwamnan garinka da chairman na local government sun sa waɗansu sai an ganka sai an caje ka sai an sa kyamara mai hoto Kan ana ganin ka da akwatin talabijin kafin ka shigo sannan a baka izinin ka shigo a yi maka iso Allah madaukakin sarki baya da bukatan haka kafin ka zo ya san daga ina kake kuma ya san meye a cikin zuciyarka da sarkin garinka da gwamnan garinka bai san menene a cikin zuciyarka ba bai san menene a aljihunka na dama ko na hagu ba kisi ne ko wuka ko reza ko bindiga pistol ke yasa sai an kama kafa dan a san da alkhairi ko ko da sharri Allah ko kafin ka zo ya sani sai ku karanta Allah ko da sarakuna sai ku karanta Allah da hakimai sai ku karanta Allah da tayamumin irin waɗannan tayamumin da sai digi da yan jinji sun yayi daidai kenan haka mun yi da ga Allah da mun yi haka سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤكبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله sai kuma kwatanta wanda yake da wannan hawa din da wannan karfin haka ta zartarwa sai kwatanta da wani fai da koye ne a wajen Allah ciki da waje ɗaya ne a wajen Allah asiri da bayyana duk ɗaya ne a wajen Allah bayyanawa da koyewa duk ɗaya ne a wajen Allah asirtawa da abin da fi asirtawa su surtuwa duk ɗaya ne a wajen Allah wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa min sirri kenan saboda haka ya'yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki baya bukatan kama kafa da shi lokacin da zaka roƙe shi kai tsaye zaka roƙe shi ne in kai ka kama kafa to za ka kama kafa ne da sunan dan ka nemi biya maka bukata ka kama kafa da siffarsa dan ka nemi biya maka bukata da sunan shi da siffarsa duk waɗannan kafa'is ne naki za ka kama kafa da imanin ka da shi za ka kama kafa da ibadar da kai masa amma ka kama kafa da wani halitta cikin halittunsa wannan ba daidai bane ba ya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta gaba Allah ta ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تحملون إلا عباد الله المخلصين ويقولون سنة ما سوى أئنا لتاركوا آلهتنا yanzu za mu kyale allolinmu da muka saba kiransu muka gada a wurin iyaye da kakanni sai mu bar su li sha'irin majrur kawai dan wani mawaki mahaukaci inna kaji bakar kalma da suka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka jefe shi da cewa mawaki ne suka jefe shi da hauka cikin dukkanin hakan bai mayar musu da martani ba Allah ne ya mayar da martani a madadinsa yake da shi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun yake ma huwa bi qawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin alqur'ani ba zan ta mawaki bane alkur'ani ba zantan boka bane ba sannan kuma kai game da ni'imar ubangijinka baka zama tabbatse ba baka zama motsatsai ba ƙarya suke waɗanda suka jefe ka da hauka haka ƙarya suke waɗanda suka jefe ka da bokanci ko waka abin da ka zo da shi ya fi ƙarfin waka ya fi ƙarfin bokanci ba ma kamar ce ne ya tsakanin su da juna hanyar jirgi daban ta mota daban sai Allah ce bal bale wannan abin da suka faɗa ba haka bane ja'a bil haqqi manzon Allah ya zo da gaskiya wa saddaqa al mursalin ya gaskata manzanni da suke kafin shi yadda ya zo da gaskiya haka ya gaskata annabi isa ya gaskata annabi musa ya gaskata dukkan annabawan da suka riga yi haka alqur'anin da aka saukar masa ya gaskata littattafan da aka saukar kafin shi alqur'ani din wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala allah ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة هذا ولو شاء الله لا جاء لكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجئكم جميعا فينبئكم بما كنتم به تختلفون مصدقا لما بين يديه من الكتاب القران هنا قد كتب ابن دي جودي من الكتابين وما هي من عليه كما يعني نسخ تنسى يا شافي حكم شوف كن شوف في ناشي ذا اي وتر وجن اي بل جاء بالحكي وصدق المرسلين انكم لن masu irin wannan aqida la za'iqul azabil alim masu dandanar azaba mai radadi ne wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun ba abin da za a saka ya muku sai abin da kuka kasance kuna aikatawa ma'ana innal jaza'a min jinsil amal sakamako irin aiki ne idan aiki ya zama nagari sai sakamako ya zama nagari idan aiki ya zama mummuna sai kuma sakamako ya zama mummuna idan abin da mutum ya shuka shi zai je girba bayan da za a yi ruwa ka dauki irin shuka na masara ka jefa sannan kuma kana jira ka girbi shinkafa ko ka je ka ruwa ke a wajen fashin ba da haka irin abin da mutum yanki zai samu shine ma'anar wa ma zauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayin Allah waɗanda suke an keɓance su an tsame su daga fadawa cikin ramin shirka ko sanya ma Allah kishiya to su fa wannan ba irin ku bane ba su ga sakamakon su nan gaba أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على قرن متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أولئك لهم رزق مألوف أولئك su irin waɗancan mutane da aka keɓance su aka tsame su daga faɗa cikin ramin shirka lahum rizqun ma'lum suna da wani arziki sananne arziki sananne shine abin da aka musu tarihi a cikin aljanna na karamci wurin zama kyakkyawa tufafin kyakkyawa abinci kyakkyawa abin sha mai kyau sannan abokin zama kyakkyawa wannan shi abin da ke cikin aljanna a dillace wurin zama din sannan abinci sannan abin sha sannan tufafi sannan sai abokiyar zama ita ce matan gidan aljanna hurul ain waɗannan ababe guda biyar su ne usulun ni'am fil janna wato shika-shikan ni'ima kenan a cikin aljanna abinda duk ba wannan bare san wannan ne kuma zai iya shiga karkashin wannan ya aiko a gidan duniya waɗannan ɗaya su ne usulun ni'am mahalli abinci sutura tufafi abokin zama kila a nan gidan duniya saboda kawatan da kawatan kana buƙatar abin hawa to a gidan aljanna ba wannan zirga zarga na kai can je katan je katan kaya kaya yau kana can wurin yau ba man fetur gobe kaza babu wannan gidan aljanna waɗannan sune usulun ni'am to ne rizqun ma'lum arziki arziki wanda yake wato ainihin um, sananne la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya rizqun ma'lum Allah ta mace kai kamar mai tambaya ya tambaya menene kadan daga cikin arzikin sai Allah ta fawake kayan marmari kayan marmari masu ban kai masu daɗin ci waɗanda suke itacen ƴaƴansu nunannu ne kuma suna dab da ƙasa wa daniyatan alaihim zilaluha wa zulmilat qutufuha tadrila an kusanto da su dab da ƙasa idan kana zama zaka iya tsinka in ka tashi sama sai dan ƙara yin sama da yadda zaka tsinka ko ba sai ka kaɗo su in ka zauna kuma sai ya biyo ka daidai da zaka iya tsinka shine daniyatan alaihim zilaluha wa zulmilat qutufuha an hore ababen tsinka na gidan aljanna tazlilan matakar horewa kaga suna kusa kenan sannan abu ne gashi a ganin ido yayi kama da juna amma idan kana ci kuma dan kanansa ya ta bamban haka kanjinsa ya ta bamban duk wannan yana daga cikin kayayyaki da ni'ima da gidan aljanna wanda suke lamun kaso a cikin wala mamulu ba sa yankewa kuma ba ka tashi ci a hana ka wa hum mukramun su ababan karramawa ne yan aljanna karamci na farko tun daga lokacin da mala'iku za su yi masu jagoranci zuwa gidan aljanna ai kan karamci za a shiryar da su zuwa gidan aljanna sai hadihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum maza Allah ce ɗaya daga cikin su zai gane gidansa a cikin aljanna irin yadda yake gane gidansa na duniya ko sama da haka yanzu ne idan an tashi da karatu da wanda yake turna da wanda yake rijiyar lemo da wanda yake nan cikin gari da wanda yake dore kowa zai tafi gida ba sai ya tambaya bai ne hanyar su don haka da an tsare da an kai mutum kofar aljanna shi da kai zai tafi gidansa ba sai yana tambaya a yi masa jagora ba in ka gama sun bi ka rakiya sai ta ban girma da tanazzalu alaihim almalaikatu an la tafahu wa la tanzuru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim malaiku za su ji ka ne dan su maka zagi a maka fadanci da karamci mukuran mun fawaqih wa hum mukramun fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima wadda take cike da ni'ima ƙoramu ga sunan na ruwa daban na madara gare wadda bata garwaya da bata gurbatar komai ba daban na zuma daban fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min aslin musaffa wa lahum fiha min sai ita ce kowane iri kai tunani da wanda ma baka taba sani wanda zaka sani nan gaba duka akwai min dukkan wani ɗan itace da wannan jannatin na'im din ke fi jannatin na'im ala surorin mutakabilin ala surorin akan waɗansu gadaje mutakabilin suna masu fuskantar juna wato ba wanda zai juya wani ƙeya ba wanda zai juya wani kafa zama na aminci zama na ana kiri da juna kire ka kalle ni in kalle ka muna fuskantar juna muna hira amma duk lokacin da ka zo zuwa maka baya to ba a kiri ba a kiri aljanna kuma babu wani sai yasa za su zama yan aljanna za su zama mutaqabilin ga abinci ga abin sha ga su kuma mutaqabilin bayan sun zama mutaqabilin yutafu alaihim bi ka'sin min ma'in za a rika yin tawafi a gare su kai kawo bi ka'sin da waɗansu kofuna cike da min ma'in abin sha da kici ba shi lafazin ka'as a cikin larabci kamar da al-Imam Bahaq ibn Muzahim ke cewa ba a cewa al-ka'as a larabci in kofi babu komai a ciki sai in ya zanto akwai abin sha a ciki sannan yake daukar ma'anan ka'as amma wanda babu komai a ciki ba za ta ce ka ba so wane ne ke kai kawo a kansu da wannan shine ya tsofa alaihi mulidan mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'atin min ma'in ka ka'atin min ma'in la yusaddauna anha wa la Ya yutafu alaihi bi ka'atin min ma'in bayda abin da ke ciki ita giya din cikin aljanna bayda farati lazzatin mai dadin sha lishari ga su masu sha la fiha gaulun ba ta kawar da hankulan mutane wala hum anha yunzafun sannan ba sa maye ko su tangade idan sai ta akan ce nuzifar rajulu wato bil bina'i al majhul idan mutum yayi maye fa huwa nazifun wa manzufun idan ya zanto yayi maye ko ya bugu ko yana tambele giyar gidan aljanna babu wannan kasar da ita bayda fara ce kan lazzatin mai daɗin sha ne ga masu sha la fiha zaulun ba ta kawar da hankulan mutane wala ana anha yuzafun kuma ba za su yi maye ba ta tattar da ita wato kaga gashi lokacin da mutane ke kan wani abin sha na bankaye sukan juyawa junan su baya ne ko sukan fuskanci juna an gane ku to na sukan fuskanci juna yasa aka ce ala turdun mutakabilin sannan yutafu alaihi bi ka'sin min ma'in bayda al-lazzatin shi tarjin la fiha ghadun wa lahum anahum sai aya ta gaba وعندهم قاسرات التوتعين عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وعندهم كما أولو سوء الجنة قاسرة الطرف أقول ما تاوأن سكي دقديرا جنيه لفظ الطرف إذو كيني الطرف a duk inda zo a cikin alqur'ani an kawo shi da siga ta mufrad saboda menene ya zo ne a siga ta masdar masdar kuma akan kawo shi ana nufin jam'i an gane ko وتراهم يعرضون عليها خاشئين min الظل ينظرون من طرف خفي كذا من طرف خفي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وعندهم قاصرات الطرف وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب الصرف دي باء كاوش أجل إسكان القرآن في مفرد tare da cewa mufrad dai amma ana nufin jam'i domin ko da mace daya ido nawa gare biyu bayan da za a yi mace daya ake kuma idan ta daya kuma idan to ya zama ado sai in da idanu biyu to ballan sana mata da yawa kaga idanun kuma suna da yawa amma sai a kawo mufrad amma ana nufin jam'i wa indahum qasiratu suna da mata waɗanda suke takaita idansu. ainun waɗanda suke da manya-manyan idanu din ka na baydun maknun kai ka ce so din baydun wato kwai ne maknun wanda yake tsararre anan malamai suke cewa sifa guda uku galibi ake bai wa matan gidan aljanna sifa ta farko kasratu tarfin su abinda ake nufi da kasratu tarfi ba sa kallon kowa sai mazajen su an gane ko fihinna kasratu tarfi lam yatmisunna insun qablahum wala jan mace ta gidan aljanna ba ta daga ido ta kallo ne sai wanda yake mijinta banda kai ba ta taba kallon kowa ba kuma daga kai ba za ta kara kallon kowa ba ta ga anan more ba take gidan duniya ko matar ka za ta ga wani banda ke kila ya burge ta sama da kai kila ko kunnan doki kai da wani kila ya fika sai Allah sarki ina ma wancan ne ko ya zaka da kaddara ana saboda kaddara take zaune da kai ko take zaune da ki to amma ka gidan aljanna kasra ta farko sannan kuma ayin jam'i na kalmar aina lafazin aina yana nufin wanda take da manyan ido farin ciki ya kai matuƙa wajen fari bakin kuma ya kai matuƙa wajen baki ayin wannan ita ma siffa ce da ake su sai kuma ake ta su da siffa ta kwai ka annan wannan bayyudun kai ka ce to fari ne me me hikimar ta su da kwai saboda fari mataki mataki ne fari fat wanda babu cikin komai ta tarihi wannan in ya zama ado a wata halitta to baya zama ado ga dan adam mace ko namiji dai idan namiji ya zama fari fat mace ma ta zama fari fat to wannan muni namiji kanta fari mai sarkin ja mace kuma kanta fari mai sarkin ruwan ɗorowa ina da wannan shine launin fari wannan shine launin kwai a haka alqur'ani ke siffanta matan gidan aljanna kuma idan kuna karanta littafan sura da shama'il za ga siffar manzon Allah akan ce fari ne amma launin suna karkata zuwa ga jajajaja fari ne karkata zuwa ga jajajaja ba fari kalba ba da gau ba sallallahu alaihi wasallam to wannan siffar ta namiji kenan kaiwa matuƙa wajen kyau kenan fari mai sarkin jajajaja mace kuwa fara mai sarkin ruwan dorowa amma fara kal yo aika man nunar rana kenan ko ba ga ka anna wannan baydun maknun kai ka ce kwai ne maknunun wanda yake kararre wani abu bai garwaye da shi ya canja masa launinsa ba launin launinsa yana nan yadda yake to haka tuffar matan gidan aljanna take fihin na kasa da tuffar a nan a cikin suratul suratul rahman lillatul sunna in sun qawla huma lajan wa indahu kasa da tuffar bi atraf hada ma tu'ad al yawm hisab amma ko muri cikin suratul rahman fihin na khairatul hisab فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيامة سكن kafira ga wanda ta تقننتا واتو wato كلم كومي kallon komai da komai باتا aljanna ba kallon kowa sai في su kafira ta sauki kenan sukan ce kafira ko makasura to idan an ce kafira a cikin harshen ko an ce makasura a cikin harshen larabci tana daukar ma'ana guda biyu ko dai ana nufin wadda ta tsaitu a gidanta ba ta yawan fita ko ana nufin wanda take gajera ta fuskar halitta to mace gajera ta fuskar halitta ado ne burgewa ne cinyewa ne to amma wanda take a gida ba ta yawan fita burgewa ne to ke yasa matan aljanna aka ce a gida take ba ta yawan fita hinna khairatul hisan فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكسورات في الخيام سنتك أي كتون أتكن بكا سباسا كتاكو إلى ربكما suka domin idan mace ta mai yawan kai kawo wannan din na rage mata kyau sannan wannan din na sa jikinta a madadin ya laushi sai ya tauri wannan na sa sai ta yi kamance ce na da namiji sai ka rinka ganin wato ainihin jijiya rudu rudu hannunta sai ka tana da katon dantse mata aljanna ko ba haka suke yanzu Allah ka duba mata waɗanda suke zama na karkara wanda za su fita su jawo ruwa a rijiya sannan kuma su yi surfe su yi sussuka su yi menene su yi itace su yi ciyawar dabbobi su yi wane ne ya jikin su menene bambanci tsakanin jikin namijin da matar idan ka kalle su wani lokacin ba bambanci tsakanin jikin wata da ita bambancin ba da yawa to wannan yawan bida yawan bida sai ka saka ake yana da cikin sulfar mutum da kamala ta ne ba ta fita ta limamin sai sa wani lokacin da ta um, yake zuga wanda yake zuga yake cewa garra'u far'a'u مسكون أوارضها تمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوجل كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريس ولا أجل suka ce ai ba su ta kai ba wai na cewa lokacin da ta fito da gidan makwabta kafin ta zo nan gida ko in ta fito daga nan kafin ta je kai ka ce girgije ne ya taho baya gudu sannan baya sanda ai ba ta sai illa larura ta ta kama to da wannan aka tufanta matan gidan azumi ka na bayrun maklun fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun sai sashi ya fuskanci sashi cikin sun yan aljanna yatasaalun suna tambayar juna a cikin gidan aljanna suna hira dangane da wani hali dangane da wani yanayi da suka shuɗe a cikinsa a rayuwarsu ta duniya ko wani shuɗe a cikinsa daga nan ba قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مستمعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لقد تسكي تسمع بقول قال قائل منهم sai wani mai zance daga cikin su yace in ni kana li qarin ni kuwa da na kasance ina da wani aboki akan ce qarin ko sadiq ko zamil duk ana aboki in ni yaqulu yana mai cewa da ni a innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana cikin masu gaskatawa lokacin da ake wazin cewa za a mutu a farko akwai hisabi akwai wuta akwai aljanna akwai ni'ima akwai azaba yanzu ka gaskata wannan haka wannan abokin ke cewa a idza mu wa kunna turaban yanzu in muka kasance mun mutu mun zama turbaya wa idaman mun zama wato ainihin kasusuwa a inna da madinun duk da haka mutan za a yi mana hisabi nan gaba madiyun wa muhasabuna za a yi mana sakamako a yi mana hisabi an kar zalika kaza wato yana inkarin wannan yana ganin ba zai yi ba ce bayan dan adam ya mutu ya zama turbaya kasusuwan sa sun saje da kasa sannan a ce za a farfado da shi a yi masa hisabi sannan wani ya san sakamakon sa ba zai yi ba kala sai ubangiji ta ala ya ce da shi ta hanyar mala'ika da za a aiko ya masa magana yi musu magana a ce hal antum un shin za ku leka ku gano me wannan abokin naka da kake ba mu labari yake ciki za a faɗawa abokanan hirarsa shi da abokanan hirarsa hal antum muttali'un tun kuna son ku leko ku ga wani hali wancan aboki yake ciki kamar sun sai eh muna so mu leka fattala shi wannan aboki sai ya leka fara'ahu fi tawail bihim sai ya hango wannan abokin nashi a tsakiyar wuta ka karanta mun qala tallahi in kitta la turdin yace wallahi saula kiris da ka halaka da ni a gidan duniya lokacin da kake zuwa ka rude ne da maganganunka kana kokarin kawatar da ni daga tafarki da musulunci daga tafarki na gaskiya saura kadan in bai maka sauran kirin la turdiyin da kan halakar da ni ka batar da ni wa laula ni'matu rabbi la kuntu min al-mutarin ba dan ni'mar ubangiji na ba lalle da na kasance min al-mutarin cikin wadanda za a hallaro da su cikin azabar Allah to daga nan fa afama na'udhu bimayyitin إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون كان أجل فسك أفما نحن بميتين لفظ آتنا همزة الاستفهام فا كما فاء العطف فيه a tsakiyar alhamza din da fa din akwai jumla da ake kaddarawa ana hannu mukhalladuna fa ma nahnu bimayitin shin mu za mu dawoma nan cikin aljanna fa ma nahnu bimayitin ba za mu taba mutuwa yanzu haka za mu dawoma ko eh haka za mu dawoma yanzu kenan ba za mu mutu ba eh ba za mu mutu kuma shi kenan

rabo ne wanda yake mai girma li misli hadha falyamal al domin irin wannan rabo ya kamata mai aiki yayi aiki malamin suka ce wannan ita ce hujja akan cewa al-aqwal wal amani la tudkhilu sahibahu janna goratan goratan zuci addu'a kadai maganganu na baka kadai ba su tasiri wajen kai mutum aljanna dole sai yayi aiki tunda an ce li misli hadha falyamal al saboda irin wannan rabo da aka ambata a baya babban rabo da ni'ima ta aljanna to ya kamata dukkan wani ma'aikaci ya zage dan sa wajen aiki na gari ayyuka na ibada na wajibi na mutahabbai mutum ya mamaye dukkan ayyukan alkhairi iyayensa sai Allah ya أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم فنؤها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون a zalika khairun nuzulan sun wancan abin da aka ambata na sakamakon aljanna da ni'imar da ke cikinta, ta khairun nuzulan shi shine mafi alkhairin masauki da gara da za a tanadan wa baki a cikin aljanna am shajaratu zakkum ko kuma shajar ko kuma wata bishiya da ake kira shajaratu zakkum inna inna ja'alnaha fitratan lizalimin lalle ita wannan itaciya da ake kira shajaratu zakkum mun sanya ta ta zanto fitina lizzalimina dangane da azzalibai إنها shajaratun تخرج في أصل الجهيم لأن lalle ita wata itaciya ce da take fitowa daga cikin tsakiyar wuta cewa itaciya kaga kenan tana da itace tana da tana ganye tana da kenan kuma ganyen nata ya iya zaman zamantowa danye tataf kore tataf sannan kuma a tsakiyar wuta wato fitar da abu daga kishiyarsa su kafir suna ganin wani abu ne ba zai yi ba sai yasa abin ya zama fitina a gare su da manzo Allah ya karanta wannan aya sai suka ce to wannan ke ƙara zama dalili akan cewa abin da yake faɗa ma bai san abin da yake faɗa kun ga wani ta ce ta hudu a cikin wuta inda duk ya faɗi komai an garsa ta to anan waye ya garsa ta an gane ku sai Allah ce wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yazuduhum illa tughyanan kabira wato mafarki da aka nuna maka ru'ya da aka nuna maka fitna ce sannan itaciyen nan ta cikin wuta da aka ce ga wata itaciya za ta fito daga cikin wuta a bada labarin ta cikin alkur'ani ita ma fitina ce ga mutane fitina ce ga mutane mummuni zai imani fitina ce ga mutane kafiri kuma zai kafirce zai bijire kaga mummuni ya ci jaraba an kafiri kuma ya faɗi ke sa ce Allah ta inna ja'alnaha fitratan lizalimin mun san ya ta fitina ga azzalimai ma'ana kafirai innaha shajaratun takhruju fi asli jahim wata itaciya ce take fitowa daga tsakiyar wuta tal'uha ya'yanta kuwa ka annahu ru'usu shayatin kai ka ce kawunan shaytanu ne lafazin talla na nufin dan ita ce din sannan lafazin talla yana nufin wato huda da dan ita ke hudowa daga cikin sa ka annahu ru'usu shayatin kamar kawunan shaytanu fa innahum la'akilun minha famali'un minha buto lalle su za su ci daga cikin ita wannan itaciya famali'un minha butun sannan kuma za su cika cikin su da ita thumma inna lahum alaiha la tawban min hamim ba kan sanin ko to a nan gurin da ubangiji madaukaki yace far'u haka annahu ru'usu shayatin wato dan itatan kai ka sai kawo ne malamai na harshen larabci suka ce akan kamanta wa dan adam abu ne idan ya taba ganin sa nikan ce wani yayi kama da wani kai da nake ba labarin ya zanto mutanen guda biyu duk ka san su idan nace zaid yayi kama da kalib to ya kamata ka san zai ka san kalib dan ka san ta fuska suka kamata sai ne amma cikin mu waye taba ganin aljan koyi kansa to an ka mana labarin bishiyar kuma sai aka ce ƴaƴanta kamar kawunan shaytanu to sai malamai suka ce a nan gurin markuzun tattiba an dabi an tada dan adam a cikin zuciyarsa dan lokacin da aka ce aljan shin me kake tsammanin aljan kyakkyawa ne ko mummuna to wannan muni sai ake nufi shine a babin balaga suke cewa at-tashbihu at-takhayyili wato wanda ake takhayyilin wajen shabahi din ba dan an taba ganin sa ba mutum yana khayyala shi ne fi zihni yana suranta shi ne a cikin zihininsa wato aljan a cikin zukatan dan adam a cikin tunanin dan adam mummunan abu ne kamar yadda mala'ika kuma kyakkyawan abu ne don lokacin da aka ce wani kaman mala'ika ana nufin kyau aka ce wani kaman aljani ana nufin muni shi aljan ba wato abu ne mai muni mala'ika kuma abin da ke sa waɗancan mata da wannan mata da ta zamani da annabi Yusuf ta shirya musu makirci falan ma sami bi makrihin arsalat ilayhin wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kullu wahidatin minhunna takiran sannan ta ce ukhruj alayhinna fito ka bi ta gaban su ka wuce kowace ga wuka kana yanka abin yankawa sawa'un ya zama kankana ya zama kabewa ya zama banda ko ma dai menene ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basara in hadha illa malakun karim kace wannan can ya wuce dan adam wannan mala'ika ne mala'ika ma babba ba yaron mala'ika ba mana wajen kyau to kan kina a dabi'a ana tsammanin mala'ika kyakkyawa ne a dabi'a kuma ana tsammanin aljan mummuna ne sai Allah ya tsalo haka annahu in za suka ce ko da yanzu wala kai a mulkul dillil a lokacin jahiliya abin da ke cikin ayakatuluni wal masrafiyyu mudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yadu azwani yau ya sai tare ni a filin daga wal masrafiyyu mudaji'i bayan abin da nake matashin kai da shi shine takobi na wa masnunatun zulqun ka anyabi azwali sannan ga waɗansu irin kibin waɗanda na sa musu dafi idan ka gan su kai ka ce haƙorin aljana ce ko kibiya kamar haƙorin aljana kaga anan kyau yake nufi ko muni kaga tunda fada za a yi ai ba kyakkyawa ake nufi mun abu fa innahum la'akiluna minha fa malihuna min al-futur sallallahu alaihi ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباؤهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم sannan su ɗin kuma alaiha akan wannan ganye na wannan itaciya la shauban za a garwaya musu shi min hamim da tafasasshen ruwa shi kanshi ganyen itaciyar azaba ne sannan a garwaya shi da tafasasshen ruwa a ce shine abincin su shine kuma abincin su a ka karshen azaba shi shine a wurin Allah ce summa innakum ayyuhad dallun al-mukazzibun لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الوتر آية تفسر ونا لشوبا من حميم شيني ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم أنا أقول شيني أقول فشاربون عليه من الحميم wato bayan kunci wannan ganye na itaciya wanda ke kai azaba ne sannan kuma za a tilasta musu shan tafasashen ruwa ruwan zafi wanda ya kai matuƙa mai wajen kona ke na wajen tafasa Allah ya tsare fa share gona surbal hiyar za su rinka shan shi shan raƙumin da yake da cuta ta shan ruwa wato suna masu kwankwada dan tilasta su za su rinka kwankwadan ruwan ko sun ko sun so Allah tsare ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم sannan dai makomar su ita ce wutar jahannama ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ضل قبله mafiya yawan mutan farko balla sun bata kablahun kafin kafiran yau kafiran da suke kafirci yau doge wasu akan fasadi doge wasu akan barna duk da wa'azin da ake musu ba abin mamaki bane ba domin aksar al-awwalina qablahum dallu mafiya yawan mutan farko kafin su musu kabata. ma'ana idan an kusanta wanda suka yi imani a tarihin dole nan da wanda ba su yi imani ba adadin wanda ba su yi imani ba sune suka fiyawa sama da wanda suka yi imani wa ma aksar an-nasi walau harasta bi mu'minin wa in tufi aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun ولقد أرسلنا فيهم منذرين hakika mun aiko da masu gargadi fihim a cikin su wadancan aksarul awwalina ne a cikin mutan farko an turo da manzanni manzo bayan manzo annabi nuhu da annabawan da suka biyo bayan sa fanzur kaifa kana aqful munzarin duba ga yaya karshen lamar an yi musu gargadi ba su ji ba ka karshen su shine an yi musu azaba domin manzanni da aka turo ga sunan aljeri annabi nuhu bayan sa annabi hudu bayan sa annabi salihu bayan sa annabi lut bayan sa annabi shu'aib da sauran annabawan da suka zo annabi Musa da sauran ɗan Harun da sauransu haka alqur'ani ya jero su a cikin al araf an fara da annabi Nuhu bayan sa Hud sannan Salih sannan Lut sannan Shu'aib sannan annabi Musa da uwansa Harun haka aka jeranta su kuma dai wato ainihin a cikin sura Hud da sauran sura ne to duk waɗannan annabawa da suka zo suka gargadi ga mutanen su mutanen suka gidi yaya ƙarshen mutanen ya kasance an halaka da mutanen annabi Nuhu da ruwa ambaliyar ruwa an halaka da mutanen annabi hudu da iska an halaka da mutanen annabi salihu da iska da da tsawa an halaka da mutanen annabi lutu ta hanyar gizgizar kasa da kife garin su an halaka da mutanen shaibu da kaza da kaza an gane ko ma'ana wannan su Allah ke nufi fanzur kaifa kana aqibatul munzarin duba ka ga yaya karshen waɗanda aka yi wa gargadi yaya aqibar su ta kasance aqibar su ba ta kasance da dadi ba illa ibadallahi mukhlasin sai fa bayin Allah waɗanda suke nagari masu khilafi waɗanda ubangiji ta'ala ya tsamar da su daga ranar halaka da shirka da bata zuwa ga wato gwada bai da shirya to su ne kawai waɗanda azaban bata kama su ba wato su ne tsirarin waɗanda suka yi imani da annabawa yan kaɗan cikin waɗanda suka yi imani da annabawa da annabin da aka halaka da mutanen su suka ji kuma an ce fa an daina hu mamma fa an daina hu mamma fa an daina hu wallazina amanu ba mun tsamar da shi da su da wanda suka yi imani tare da su to ya ma saboda yadda lokaci ya sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa zama dai Allah ya kawo rada wanda muka kuskure kuma Allah ya kawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa musamman yanzu kun san akwai wani generator da da muka samu wannan generator ya samu matsala mai yawan gaske da gaske dai satin da ya wuce ko kwana goma da suka wuce kamar da karatu kudin da ke hannun mu na tun kafin azumi muka nemi rance muka kara muka sai wani generator wanda ba wai babba ne irin wancan wanda aka mana ba amma ya tsare girman na da wanda muke amfani da shi kuma zai raka mu lokaci mai tsawo insha Allah ta'ala yana nan an kafa shi to da kuka ranta ne dan da kare zanto an dawo karatu ba tare da an samu haske ba da haka muke neman taimako daga wajen yan uwa da su taimaka kamar da aka taimaka wancan makon har mu samu gobe gobe ya bashin da ke kan Allah ba da ikon taimaka kuma Allah ba da lafiya da Allah ina fatan in uwa su rika taimakawa mu rika samun canji a cikin tamboyi su rika yin alaka da darasin da muke za mu jin daɗin haka kuma kuma za ku taimakawa sosai sosai kuma a daina mai mai ɗin tambaya kamar yanzu misali wani ya rubuto yana neman fassara wa Allah ka tsamo ala tariqati al-asqalahum ma an gadaka wanda yana jin ta ansa wannan ah, tambaya fassara wannan aya wannan mai tambaya yana magana ne akan mutumin da ya tashi da janaba a jikinsa lokacin asbahi ba zai iya yin amfani da ruwa ba to ya zai yi wajen yin sallah shi kenan take tamma kai tamma kai sallah daga baya bayan gari ya waye sanyi ya kawo sai kai wankan janaba mu ba ta dauke maka wankan janaba ba ta baka dama ne na ka yin sallah ba tare da kai wanka din ba amma janaba tana nan a jikinka sai ka wanka mutum ne yawa matasa alkawali cewa ba zai mata kicciya ba matukar da za ta rinka kyawo ta masa to ya hukunci yake hukuncin shi ne zai cika mata alkawalin ta ba shi alkawalin ba zai mata kicciya ba kai me yasa ga wannan magana da gaggawa to dan ga dadin zama da dadin zira sai wannan magana daga baya idan ka kana da sha'awar aure kuma za ka iya rikewa sai ka zo ce da Allah wanda biya hakuri alƙawalin nan kan gare ba ta hakuri ku da alƙawari ya aure ta wannan babu ne. amma da dama sun farko karka jefa kanka cikin wannan alƙawari dan ba mai dorewa bane yawanci wanda suke wani wannan alƙawalin so ne irin sabon shiga nan cikin aure irin eh, wai an yi soyayya ai in sha ai wallahi wa ai wallahi ba zan kara ana mutu ai ba zan kace ina kariya ne fassara wannan aya na amla anna jahannama min aljinnati wan ajma'in ubangiji ce zan cika wutar jahannama da mutane da aljanu gaba daya mun ta fassara ta kuma wannan ya halatta mutum ya yi musabaha da matar da ba matarsa ba kuma ba muharramarsa ba bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yi mubaya'a ga mazaje a bisa ga imani da musulunci ya yi musafaha da su da ya zo kuma ya bayar da mata sai mu baya a ta baki kaɗai banda musafa bai yi musafaha da su ba sai ɗaya daga cikin su ta ce mun ga musafahar da kai bayan da kai da mu ta ta mun banda bayan da kai da maza dan maza ka ba su mu ko baka ba mu hannu sai manzo Allah ya ce inni la usafahu lisa ni bana kama hannun ke ba mai musafaha ni da mace saboda haka wannan hadisi nasi ne kan cewa ba shi halatta mutum ya musafaha da matar da ba ta ba ba ko matar ta aure ba wata mace daban ajnabiya wannan yake menene abin da zai yi banda azumi wanda shi ma zai rage sha'awa dan shi ya lura yana cin azumin amma azumin bai rage masa sha'awa ba duk lokacin da ya ga waɗansu ƴan mata sun yi irin shigar nan sai kuma sha'awa ta kama shi ai kaji azumin ka ba zai rage masa sha'awa ba za ka tsaya bakin titi inda suke wucewa matsala take ne da ganin ina wace ba ta inda za a gansu an dafa masu rinka da daina tsawa inda za a gansu in kai kallon farko wanda yake ba da niyya ba sai ka san da kanka ka kawar da kanka kuma shikenan wannan shine abin da zaka yi tafsira amma lalle abin yana da tasiri ba yanzu za a yi manzo Allah ya faɗa abin da ce ba da tasiri ba zai yi to sai dai kamar yadda na faɗa zama bakin titi kaga manzo Allah ya ce da sahabbai iyyakum wal dunusa ala turuqat ku kiyaye zama akan titi sahabbai suka ce to ai wuraren da muka saba mu zauna mai yi rike nan kan titi sai to in dole ko sai kun zauna to ku bai wa titi haƙƙinsa daga cikin haƙƙoƙin titi manzo Allah ya ce ghaddul basar rinka ido wato kar mutum ya kalli mata da cikin su yana yana da cikin hakokin titi mutakar za ta zauna kan titi to wannan ya zanto yana da da sauran gaba wanda maza Allah ya kida ya cikin hadisin amma dai muhallin shahid dai shine wannan abin da ne magana me za ka ce game da tawassulin da sahabbai suka yi da bafan annabi ya ai tawassulin da addu'a ta ba tawassulin da gangan jikin sa akwai wani tsakanin mai tawassuli da addu'ar ka ko mai tawassuli da gangan jikin ka me ta wasu da addu'ar ka shine muna da wata bukata sai da Allah wani ta sa mu cikin bukata mu kai mana addu'a kenan in ka tafi addu'a ka sa mu cikin ka sa cikin bukata addu'ar ka da Allah wani ka sa mu cikin addu'ar ka kaga wannan mun yi tawassuli ne da me addu'ar ka amma ta wasu ne da jikin ka shine in ce ya Allah ka biya mun bukata ta kaza dan wani to wannan ya zama tawassuli da gangan jikin wani wannan shine muka babu hujja kai cikin addini tawassulin da Umar bin Khattab yayi kamar da ke cikin Sahih Bukhari tawassuli da babban Annabi Abbas wato yayi tawassuli ne da addu'ar Abbas din ba zatin Abbas domin in zatin Abbas ne za a yi tawassuli da shi to ai da sai yi tawassuli da zatin Annabi shi kenan ya huta tunda dai Annabi sallallahu alaihi wa sallam jikinsa yadda yake a lokacin rayuwarsa haka kuma yake bayan rayuwarsa ba wani canji da jikinsa ya samu tunda Allah ya haramta wa ƙasa ta tunaman annabawa saboda haka zakarsa ta yana nan inda da zata yake tawassuli sai su amma kaga da kansa yake cewa ya ubangiji da mun kasance muna tawassuli da annabinka idan wata matsala ta kama mata fari yanzu ko ba annabinka muna tawassuli da babban annabinka na tawassuli ilayka bi anni nabiyina sai abba zai addu'a su kuma sahabbai kawai suna cewa amin kuma karshe sai ga Allah ya sauka musu da ruwa to shi ne ma'anin gurin yana daga cikin fikihun malamai na sunna suke cewa a wannan lokaci akwai waɗansu a rayuwar da sun fi Abbas sallah kamar misali Usman na da rai a lokacin Umar dan Khattab kuma Usman ko shakka babu ya fi Abbas sallah da nasi da dalilai kuma Amin bin Abi Talib nan kuma shi ma ya fi Abbas sallah amma me yasa Umar dan da haka ya je tawassuli da wa da Abbas bai yi tawassuli da Usman ba suka ce saboda shi Usman yana yana da falala ta sahabanta kadai amma baya da falala ta kasance wasu ahlul bai amma abbas kuwa yana da falala ta sahabi ne kuma gashi ne ahlul bai to ina wani ya fi a ah, to ai aliyu ma yana da wannan guda biyu sai a ce da kai amma kusancin abbas da annabi ya fi kusancin annabi da annabi, ina fata mai da abbas kai tsaye dan uwan abu ne. wannan mata takala ɗaya kenan mata takala na to idan aka ce nan mata takala biyu na uku ko da mata takala ɗaya da biyu wace ne kuka sanci takala ɗaya da biyu to sai sa sai kai tsaye ma sai sa suka ce a madadin ya ya ubangiji muna wasu da addu'ar Abbas sunan sai ke ammi nabiyika wato ya tabbatar da umuma dai dan nan cewa wato wato kasancewar Abbas din da sahabi da kuma alu bai kuma shi alu bai dan a wannan lokacin shine min akrabin nas lin nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abinda Umar dan Khattab wannan kuma mu Umar dan Khattab wannan kuma mu Umar dan Khattab kuma anan wajen sai zama raddi ga injiya da suke ganin cewa sauran sahabbai ba sa san alimai a inda falla yake nema da kawai sai ne wa Usman kuma Usman din da rai amma sai tsallake shi ne ma Abbas saboda dangantakar Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan lokacin dangantakar su sai ta kusa kusanci zaman sa Aliyu ina jin mun fahimci wannan matsala haka alaikum assalam kuskure ne maganar isa cewa fatima masu ne yake kuskure ne wanda yake masu ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aya ba ta magana kan fatima tana magana kan matan annabi ne idan ya zama ka aya sai ka ce ayoyi guda biyar ne suke bin me yasa ya tsaya nan wurin tun daga farko zai faru ana magana a kan matan annabi ne kadai ma ba maganar Fatima ciki Fatima sai dai da mu hadisi ke cikin sahih muslim hadisi sa. in ba dan hadisi sa ba da Fatima ba ta cikin alal bayt inda da nasu wannan aya bin nas ayar ta nasu ala zat annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya yi annabi kulli azwajika bai kuma ce wa cika ba nan kulli azwajika in kuntum tunzilna al-hayata dunya wa zinataha fa ta'alina umtikunna wa safikunna sallallahu وإن كنتم تريدون الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما ذاك تيان كان النبي كذا نمنا لما كان النبي aka mai da wannan hasso kafin a dace inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ad-dinsa an al-bayt wa shirku kaga ba kana annabi akin kana ba da fatima da haka idan ya ce wannan ayar nan fatima ta zama sunna sai ka ce to da Aisha da Hafsa da Khadija da Ummu Sulaim da dukkan matan shi da ba da musulmi bane bai da balantana zama masu ne wannan hudu kwalwa ke a duk cikin tarak kamar yadda ibn taymiya ke faɗa ba wanda suka fi kowa jahiltar nassi na shari'a a cikin tarak cikin kungiyoyi na addini irin yafiya sun suka fi kowa jahiltar nassi na shari'a yanzu wannan ayar kaga duk abin da sai an duniya ya haddace tun da kan har kasa shine inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bayt kaga wannan ba aya ce cikakkiya ba dan yadda aya take cikakkiyar ta daga ina aka fara ta wa karna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum majlis ahli al-bayt wa yutahhirakum tahira da haka idan mutum zai maka inna ayar inna ma take ta a ba aya ba bangaren aya wani bangare cikin aya zahiri in kuma sai aya ce take tana cikin alqur'ani ta yaya aka wannan zama aya bangaren aya ba cikakken aya ba da ma ba zai kawo can farko ba tun da ya riga ya san za a ce wa karna fi buyuti kunna ya san ba da fatima kada yake ba tun da karna mu yanzu zuwa ke annabi zuwa ala jama'atin nisa wannan sanan jami'in mata ba fatima ita kadai ba fi kunna في بيوتكن ولا تبرجن تبرج salata wa atina zakata wa atina وأطيعن wa rasula duk da ga sun da mata annaba ke sai yake ka ga wannan sai ke kawo maka wannan gabar inna ma yuridu Allah sai ne ka ta kofar masallaci inna ma yuridu Allah yuridu wa antum rizqan lahu fakara fa Allah ya mutu na ne ina da ne ne ne ne ne ne ne ba duk wani wanda ya zana kasa ya ce a zana kasa za a hango kaza da shi da mai wuri ya watsa wuri ya gano kaza dukkanin su ɗaya suke dukkanin su ɗaya suke dukkanin su bokaye ne dukkanin su ɗan duba ne dukkanin su ba musulmi bane sai sun tuba yau akwai akwai wanda suke akwai wanda suke ta waya a cikin annaba akwai wanda wanda ya zana kasa hadisi ne manzon Allah ke cewa daga cikin annabawa akwai wanda yake yin zane akan kasa wanda zanen sa ya zama irin na wannan annabin to nafi ya zama karbabbe to waye zai nafi ya tabbatar ya nafi da wannan annabi sannan shi wancan annabi manzo Allah bai fada sunan shi ba wani annabi ne a wani zamani ya zo zuwa ga wannan umma aka tura shi bai wahayi daga kuma shi suka ce manzo Allah yayi ta'aliki ne cewa ba zai iya yiwa ba ke saboda haka in dai kana son zanen ka ya zama karbabbe ka samu tabbas yayi daidai na wannan annabi to waye shi da tabbas to wannan hadisin ne zai samu wadansu su fassara shi ba daidai ba cikin waɗanda suke ɗaukar hadisi kai tsaye ba tare ba tare da suna da makoma ta maganganun magabata ba Allah gane da wa alaikum salam kware ba a tawakkuli dole sai ke tawakkuli da imani ka ce ya Allah dan imani na da kai iman na da manzanninka iman na da tafakka ga mu da ka ko ta wajen sunan Allah ko suka ko ta wajen da da wani bawa na gari ko ta wajen da ayyuka ne gari na wani ne da wani da da wa a kuskure da wannan waye kuma za a cewa dan annabi kai kaza me hujja ta a yi ai wannan ba hujja ba sai kawo dalili cewa ga dan da magiya da rantsuwa dukkan su sunan Allah kada yake ba a rantsa da sunan wani sunan Allah haka magiya da sunan Allah kada yake wannan wannan ai mun kawo cewa wannan kuma ya kike kamar da mu baya shekara uku ka shekara uku baya kuma na duk ilimi guda ɗaya ne duk ilimi a duniya guda ɗaya ne shine ilimi na zahiri ilimi al-qa'im ala nazar wal istidlal ilimin da yake ginuwa akan bincike da nazari da kafa hujja wannan shine ilimi na zahiri amma ilimin ba su ne kuwa to wannan ko da su wadanda suka kawo sun ce ke bantai shi kawai ga sufaye shi su ne suke kasa ilimin gida biyu akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini ilimin zahiri shine ilimin shari'a ilimin Allah ya ce annabi ya ce ilimin da zaka gane wannan halal ne wannan haramun wannan shirka wannan tauhidi wannan bid'a wannan sunna me ya halitta ne bai halitta ne ya dace ne bai dace da ilimin zahiri kenan amma ilimin su shine suke kira ilimin hakika kenan wanda ba wanda yake fahimta su sai su kadai su sufa ne to annabawa kuma sun zo da shari'a ne ba su zo da hakika ba Allah ya ce da manzon sa summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabiha bai ce ba ala haqiqatin min al-amri sai ala shari'atin min al-amri fattabiha dukkan annaba kuma Allah ce likullin da annabi kuma shir'atan wa min hada kowanne an sa masa shari'a kowanne annabi da haka idan mutum ya zo da hakika to ya zo da abin da annaba ba su zo da shi ba da haka su da kansu masu irin wannan ɗaya daga cikin su ke cewa laqad khudna baharan waqafat al-anbiya bi sahili mun keta wani tekun da annabawa ma a gaba suka tsaya to kaga wannan tekun Allah tsare mu da shiga cikin duk inda annabawa suka tsaya a gefe mun ne mu fada ciki Allah tsare mu Allah tsare da da sauran dukan na'am daga kai kike da malam da kai kike nan mun zo tambayar kai eh kuna da Hmm. Eh. wannan kuskure ne sai kana da aboki don kun samu rashin fahimtar juna kuma sai ko sallama kai masa baya ansa wannan kuskure ne wannan ba daidai bane ba ya kamata mu gane cewa a rayuwa ta duniya dan adam yana da wadansu abubuwa da malaman tarbiyya ke kiransu al-kaffanan mutaqabilan wadansu zare guda biyu kishiyoyin juna ko zane kishin juna bayan kuku baki ciki tsoro sarai ina ba da mai yana tare da wani a kowane lokaci cikin waɗannan ababen ki yau kai farin ciki gobe kai baki ciki yau kana cikin hannun ne gobe kana cikin sarai ko yanzu kana sarai gobe kana cikin zulumi tun mutum yana yaro haka yake hari girma illa iyaka dangin abin da yake sarai ya samu su ne suke canjuwa dangin abin da yake jin tsoro su ne suke canjuwa inda mutum yana yana yaro na jin tsoron duhu yanzu ba ya yi ba da tsoron duhu inda yana jin tsoron kusan waɗansu tsuntsaye yanzu ba jin tsoron su yanzu wani abin jin tsoron ba wani abin da nake so in ce babu yanda za a yi ɗan adam ya rabu da bakin ciki sai in ya shiga aljanna dole ne wani ya fata ma rai ko wani ta fata ma rai ko su wani ta fata maka rai idan kace duk wanda ya fata ma rai kike ka dana magana sai a duniya ba za ka yi hulɗa da kowa ba sannan kai da kanka za ka ba kanka haushi wata rana to sai ka ya kuma dan ka ba daidai bane ba dan dan uwanka musulmi yayi maka laifi wata kasawa irin ta dan adam wani kenan sai ka kulle ko ko yayi magana baka ansa wannan jahiliya ce ba daidai bane ya kamata mai yake shedanin zuka zuka ta mu akan wannan ina fata mun mu yake nan zuciyar mu akan wannan kuma kai kinka ne masa magana zaka dai ko baya ansa ba amma dai baya zama dole sai kai mu'amala da shi idan ya ka yi mu'amala da mutum ba yayi eh, mana baya so to baya zama dole sai nayi mu'amala amma magana dole zai yi magana ce a matsayin musulmi in zan yi sallama assalamu alaikum ya amsa fa biha wa ni'ma bai amsa ba ya bar da amsa ni da yin sarrafa shine ya sarrafa shi ke da nan kuma zan ka da shi cikin al'amuran ba tunda baya so ba ka yi mutum cewa sai ka shigar da shi cikin al'amuran kana kuma wanda kama cewa sai ka kowa zama abokin ka duniya amma dai yanzu ba fa gaba shi ne magana amma a cikin sai kana abokin na ba wanda ya wanda ka wannan amma dai ba ma gaba in mun haɗu za mu gaisa in mun ba wanda mutum ya ina wani amma aboki ne kaga in kuma haɗu gaisa in ba gaisa kuma za ka kalmar ya ina wani yake ga kwana biyu ga wannan aboki ke to duniya ba a cewa kowa ya zama abokin ka ina ba dan fahimta yanzu duk wannan magana da wuce ba magana da tsakanin ƴan uwa mahalarta masallaci a wannan suna yi jama'a